من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu cikin wannan littafi na muktasar khalil fil maliki wanda al-imam الشيخ ya بن إساق aljundi ya rubuta الله ta'ala idan ba manta ba muna babin da yake bayani dangane da al'amuran jihadi a yau za mu ci gaba daga darasi na ɗari da da bakwai mai yiwa mu karanta a gurguje saboda matsala ce wanda ta shafi harka ko ta'ammuli da ainihin bayi idan aka yi yaƙi aka samu ganima akwai bayi to ga yadda za a yi da su musamman ma bayin nan mataki-mataki ne akwai bawan da ake kiransa mudabbar akwai ba da ake kiransa almota kule adilin akwai bai wadda ake kiranta mulwalat akwai bawa wanda yake mukatab ko baiwa mukataba da sauran makamantansu wato da akwai yarjejeniyan da aka dora su a kai to idan musulunci ya zo ya yaki waɗannan mutane ya samu waɗannan bayi to ya za a yi da su idan akwai waɗansu sharuɗa ko waɗansu ƙa'idodi kafin musulunci matukan ba su yi karo da musulunci ba to musulunci ya kan yi ƙoƙari ya kiyaye ya sa musulunci bai yin zalunci wanda bai fahimci musulunci ba Shi ne kawai zai ta haura hauragiya saboda haka za mu karanta wani waje a gurguje za mu tashi daga inda mala ke cewa wa aka za ayyana wa in ma'urifa lahu qablahu majjana wa aka za mu'ayyan wato abinda aka gane shi a cikin ganima na wane ne to mutumin zai zo ya dauki abinsa sun kafin araba wa in zimmiyan ko da ko ba na musulmi ba ne na ainihin kafirin amana ne zimmiyi kenan saboda wannan yana ɗaya daga cikin ka'idodin da musulunci yake kiyayewa idan aka yi yarjejeniya da mutum saboda haka yana kan kafircinsa kuma yana walwala a ƙarƙashin musulunci to fa duk wanda ya taɓa shi ya kauce maka'idan Allah ya sa annabi ya ce duk wanda ya taɓa ire-iren waɗannan mutanen da aka yi yarjejeniya da su duk da kasancewa ba musulmai ba ne to duk wanda ya taɓa su lam ya janna to ba zai ji ko lam ya eh, ba zai ji ƙanshin aljanna ba ko ba zai walwala a cikin gidan aljanna ba saboda haka ko da zimmiyi ne ma'aure falahu qablahu majanan duk abin da aka sani na wane ne to yana iya ɗaukawa cikin ganima ba tare da ko kobo batun kafin araba Wahala halafa annahu milko idan akwai taraddadi sai rantsuwa ya ce mallakansa ne saboda haka ba za a raba da shi ba wa humila in kana khairan kuma za a ɗauki abin a kai masa idan hakan shi ya fi alheri wa illa in ba haka ba bi alahu sai a sayar masa a can a kawo masa kulin walam da kasmuhu wato rabon to su masu nefa yau ko sun yi ganganci da yawa ai ba zai yi abin nan ba hmm? sun yi ganganci da a cikin ganima tun kafin araba cewa mallakan wane ne to mala yake za a dauka a kai masa domin duk abin da aka gane shi mallakan wani musulmi ne ko yi ba a raba shi kusan idan aka raba shi za a samu rigingimu iri daban-daban ko da yake ko da a raba mutumin da ya mallaki wannan abin tun farko zai iya zuwa yi claiming din wannan abin sai dai kuma dole sai ya bada wani abu tun da ya riga a raba ya shi da hakkin wani eh, ana samun irin wannan cuɗanya yasa aka ce in zai yi a dauko masa sai a dauko masa ko da bai tafi wajen yaki ba ana gani sai aka ce ai wannan nawa ne ne daman yana ta nema a ke mutanen nan ne suka sace to sai a baki abinsa idan ba zai yi a dauko ba sai a sayar sai a kawo masa kulin shine abinda mala yake bayani a nan walam yum da kasmuhu wato raba shi ba zai yi ya zartu ba ko da araba ko ba zai yi ba illa da ta'awilin alal asan sai bisa tawili inda har an gane to ba yadda za a yi a zo araba a ba da wani don za a hada su rikice musulunci ko bai yadda da wannan ba la illam ya ta'ayyan sai dai idan ba gane ba idan abin bai fito fili aka gane shi ba ba matsala bi kilafin luqafa kun ga banda tsintuwa abinda aka yi tsintuwansa shi hukuncinsa daban ne kan abin da aka samu cikin ganima wanda yake aje waje guda wabiyat to ga maganan bayi nan yake a sayar da khidmatu mutaqil li ajalin hidiman wanda aka yanta ki na wani lokaci wa mudabbarin ko wanda gidansa yace idan na mutu ka zama da wa kitabatun da wanda aka yi jinga da ki idan ya biya abu kaza ya zama da la ummi waladin banda ummi waladin ita ce salaka wanda ubangidanta yake amfani da ita ita tana jiran mutuwansa ne idan ya mutu ta zama da wannan ita ce ka'ida da saboda haka in kun duba za ku ga maganan bayi guda uku mutumin da aka yanta ki zuwa waɗansu kekaru aka ce bayan kekaru ka za ka zama da to sai aka kama shi a cikin fursunonin yaki ko wanda ubangidansa ya ce masa idan na mutu ka zama da shi ma sai aka kama shi cikin fursunonin yaki ko wanda aka yi rubutu yarjejeniya zai biya kaza ya fanshi kansa sai aka kama shi to kun ga waɗannan mutane guda uku in aka bi ka'idan ganima ne da aka kama su to fa za a raba su ne sabin bayi ne saboda ba a san waɗancan ka'idodi ba to amma akwai waɗancan ka'idodi yana da kyau su su yi magana to musulunci zai lura idan sassauta musu tunda aikin bauta ba aiki ne mai daɗi ba to me ya kamata a yi Shi ne wanda aka ce bayan shekara goma ya zama ɗa sai a duba abin da ya rage sai a yi lissafi sai ya biya ko kuma ya kasance wanda aka ce bayan an mutu ya zama ɗa shi ma sai a ɗan ɗibi shekaru sai a yi lissafi a ce ana ganin kamar ubangidansa bayan shekaru kaza Eh, bayan shekara kaza ya yi sai a saka masa kudi a abin nan gwargwadon wannan sai ya biya haka ma wanda aka yi masa kitaba already daman ga yarjejeniyar da aka yi amma ban umu walad saboda umu walad ita da dan bambanci da sauran walahu ba'dahu aqduhu bi thamanihi sannan walahu shi ubangidan ba da hu bayan an sayar da shi ko bayan araba zai iya aka zuhu karɓansa bi samani da kuɗinsa wa bil awwali in ta'addada ko da kuɗin farko idan cinikin yayi yawa misali da aka zo sai aka raba waɗannan bayi wanda dama akwai ɗan sarkakiya cikin al'amarinsu kai da aka baka sai ka je ka sayar ma wani sai ubangidan ya zo yana ce ai kaza kaza ga yadda abin yake to abin da ya kamata ne sai a duba ga nawa aka sayar da shi sai ka biya kuɗin domin ka taimaka ma wannan kusan duk mutumin da ya yanta bawa ko ya yi masa kitaba a ka'ida akwai abin da ake kira walittaka walittaka ta ubangidansa ne na farko to musulunci baya son ya tozarta wannan saboda in aka taki maganan gado bayi da kowa to kai ne mai gadonsa don akwai wannan alaka kun san bayan alaka ta dangantaka akwai alaka ta auratayya a wajen gado to akwai alaka ma ta yanci daman guda uku ne to shi yasa ake mai da hankali yayi bayani akan waɗannan abubuwa musamman da lokacin da yake suna da bayi wa ujbira fi ummil waladi ala saman idan ummul walad ne fa aka sayar da ita ko aka kama ta gashin nan an zo an raba ta tashi da cikin kaso to ubangidanta sai a tilasta ki ya zo ya biya kulin saboda ummul walad ita already an mayar da ita kamar matan daki ne to baya da za a yi wani kuma ya mallake ta ya sake mayar da ita kamar matan daki ba zai yi ba shi yasa ubangidanta na farko da ya mayar da ita matan daki shi za a kamo shi a ce to faga ummul walad ɗinka waje kaza ka zo ka ta ina fata an gani eh, domin saboda kima ita ma ta samu walwala shi ma ya samu ladansa gaba daya wato biya bihe in adama za a bi shi baki idan bai da shi jimana bai da kudi za a bi shi baki ba lalle ya biya a lokacin ba illa an ta muta hiya au sayyiduha sai dai idan ita ta mutu idan matan ta mutu tunda ita ce ake neman a kiyaye hakkinta to shikenan ta rage aiki in kuma uban gidan ya riga ya mutu bayan ta shiga wancan rudani to shikenan wa zai kama ki da laifi ina fata an gane eh tunda ki ya riga ya tafi eh walahu fida'u mutaqil li ajalin ubangida yana da halin yantar da bawanda ya yanta ki zuwa wani lokaci wa mudabbarin da wanda ya ce idan ya mutu ya zama hali hima da halin da suke cike wannan ya sake maimaita mana ne sai dai kuma zai dora wannan magana ne wa tarkuhuma musalliman li hima zai iya barin su idan abu ya gagara zai iya barin su ga waɗanda suka mallake su na biyu saboda hidiman da za su musu a karo na biyu sai dai wani abin da ya kamata shugabannin musulmi za a sanar da su ga halin waɗannan shi kuma wannan baya da hali ba yadda za a yi warware rikicin waɗannan mutane to sai a san matakin da za a dauka wa in mata sayido almudabbari idan ubangidan mudabbar ya mutu kablan al tun kafin ya cika abin da yake kansa ya dawo da bawansa to fa hurran in amala husulu to wannan bawa mudabbar nasa zai zamo da amma da sharadin idan ɗaya bisa ukun dukiyansa za ta ɗauki nauyin wannan saboda ka'ida duk wanda ya mutu yana da yanci a cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa, yana da yanci duk waɗansu rigingimu da sauransu za a iya yi a cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa. ko da yake rigingimu iri biyu ne akwai rigima ta dole wannan sun kafin a kasa dukiyan gida uku kamar su suka da sauran waɗansu haƙoƙi to a cikin ɗaya bisa uku ɗin nan za a a cikin dukiyan sun kafin a raba ɗaya bisa uku za a warware su sannan bayan an gama setilin ɗin haƙoƙin da suka zamo dole to za a iya kasawa kashe uku yana da haƙƙi cikin kashe guda to a irin wannan ne idan akwai irin waɗannan bayi ko waɗansu abubuwan da ake so a yi na aikin alheri da sauransu to sai a yi a cikin ɗaya bisa uku kafin a raba gado kun ga kenan gado zai faɗa a cikin biyu bisa uku kenan ina ba ta gani na to shi yasa anan yake fahim mata sayyidul mudabbari kabla lisifa fa hurrun in hamala husulu wa tubi bima baqiya wato ɗaya ya bisa ukun dukiyan na ubangidansa idan zai taimaka to sai hukuma ta yi amfani da wannan dama ta kubutar da ke, idan kuma kulin bai kai ba to shi kenan ki sai a bar masa sauran burbudin daga baya ya zo ya yi satalin don ya kubutar da kansa ga musulmin kamar ainihin musulmi bawa wanda yake musulmi au ko katirin amana ko ma. wanda aka raba su a cikin ganima walam yu'zara ba yi musu uzuri ba fi sukutihima wajen yin shirin su bai amre saboda wani al'amari kuma akwai wani wanda yake mai yiwa yaren ba a fahimta ko bai iya magana ba saboda haka an kasa fahimtar yaya har aka ji aka raba da su domin akwai bambanci tsakanin wanda yake musulmi ne da wanda ba musulmi ba cikin bayi da kafirin amana da kuma wanda yake ba na amana ba wa in hamala ba'dahu idan ya dauki wani bangare rukka baqihi idan ubangidansa ya dauki wani bangare to shikenan sauran bangaren sai ya zama bawa in kuma ki musulmin ko kafirin amana ya dauki wani bangare yayi satalin, to sauran kuma ya mai da ki bawa wala khiyara lil waris kun ga anan babu zaɓi ga masu gado idan akwai mutuwa a ciki da kilafin jinaya banda ainihin jinaya wanda idan mutum yana da bawa ya je ya yi barna a wani waje to akan zo a kama bawan ne ko ubangidansa ya zo ya biya barnan a sake masa bawan ko ya sallama bawan a warware rikicin barnan ga wannan bawa to wannan ubangidan yana da zaɓi to idan baya nan magada suna da zabi ina fata an gane sabanin hukuncin baya da muka ambata wa in addal mukatabu samanahu fa ala hali idan al-mukatab wanda aka yi jinga da shi ya ba da kudin da aka tsora masa fa ala hali to yana bisa halinsa wato bisa tsarin wannan kenan, in ya bayar lokacin da ya kammala bayarwa to ya zama da wa illa in ko ya gagara fa innum zai koma bawa ne uslima ubangidansa ya sallama shi ne shi ne uslima mabniyar lil ya sallama shi ne au ko kuma ya fansar da shi imana? zai iya bada ko an fansar da ki za iya bada kudinsa kuma za iya sallama ki saboda haka uslima an sallama ki ne a kudiya ko an fansar da ki wa alal akhir in alima bi mulki bi milkin muayyanin duk wanda ya dauki wani abu wanda ya san mallakan ayyanin mutum tarku tasarrufihi li yukhayyira dole ba zai tasarrufi cikin wannan abu ba sai idan ya ba da wa mutumin zabi wato da mala yake magana a nan shine lokacin da aka tara ganima aka raba bayan an raba sai ka gane cewa wannan hanset din nan na wane ne to ba za ka yi tasarrufi da ki ba sai ka ajiye sai ka hadu da wane sai ka baki zabi ni buga ki na samu abinka a cikin ganima ko na sayi abinka kaza to me ka gani in za ka fanki abinka gaki ta biya ni kulina idan kuma ba za ka fansa ba shi kenan yi abin da daga dama da shi to shi ne ya ce duk wanda ya mallake abu na wani to ya yi haƙuri kada ya yi tasarrufi ko da yake a nan ya gwada dole ne ya haƙura har sai ya samu mutumin ya baki zabi saboda ba a son abin da zai kawo rigingimu a tsakanin mutane saboda haka wa alal akhidhi duk wanda ya karba ya zama dole a kansa in alima bi milkin muayyan idan ya san mallakan ayyanannen mutum kar ku tasarrufihi ya bar sarrafa wannan abin li yukhayyirahu domin ya bada zabi ma wanda ya bayyana nasa ne sai dai kuma wa in tasarrafa madaka al-mushtari min harbiyyin bi siladin wa in ta sarrafa. in kuma ya sarrafa wannan abin mada to shikenan taka bal mushtari min harbiyyin Kamar mutumin da ya sayi wani abu daga wajen kafirin da ake yakansa idan ya saya iladin kaman baiwa da ya saye ta sai ya mayar da ita sadaka har ta haihu kuma daga baya sai aka gane bai wannan ta wane ne ko sadakan wane ne nan ko da sadakan wane ne to ba yadda aka yi tunda ta riga ta haihu a halin wannan to wacce kawai ya ja sai a hakura eh, saboda nan ma already za ta samu kwarya kwaryan yanki na fata an gani in lam yakhudhu ala raddihi li rabbi idan ba wai ya rike ki ne daman tun farko da niyan zai mayar wa mai abin ba idan ya rike ki ne da niyan zai mayar wa mai abin to koda kuwa ta haiku malamai suka ce a tattauna wa illa in ko babu wannan niyya kawai da ya karba ya ce alhamdulillah ki ya riga ya samu baiwa daman yana nema makaulani akwai zantuka guda biyu fi karan kansa mai wannan littafi ya gagara tantance wani hukunci zai dauka eh. wa fil mu'ajjali taraddudun a cikin bawan da aka yi masa ajali shine mu'ajjal al-mutaqu li ajlin taraddudun akwai tarar dadi sun ce shi ma kaman haka ne wadan sun ce ba haka bane sannan wali muslimin auzimiyyin musulmi ko kafirin amana yana da daman aka zuma wa habuhu ya karbi kyautan abinda kafiran yaƙi suka baki bidarihim a ƙasashensu majalan ba tare da wani abu ba wa bi iwadin bihe kuma yana iya karba tare da musanyen wani abu illan loba idan dai ba a sayar ba bayan da shi kenan sai wuce wato abin da ake magana da aka zo sai aka gane abu kaza na wane ne mutumin ya zo shike na zai iya karban abinsa ba tare da wani abu kuma zai iya biyan fasan wannan abin nasa ya karba ko kuma an gane na wane ne misali wannan abu na wane amma da malam dalladi ya hadu da waɗannan kafirai sai suka ce masa gaki mun baka kyauta to ka karba in ka karba in akwai sanayya tsakaninmu da kai to kana iya ce faga abinka na baka tun da nima bani aka yi sannan kana iya ce kuma to ni kyauta suka bani in kana son abinka ka kawo kudi ka saya illam lamyo ba fayan biyu in dai ba sayarwa aka yi ba in dai an sayar shi kenan domin saboda yan sayarwa suka riga suka yi musulunci ya riga ya ce ba za a warware wannan ba sai dai kai ka zo ka saya ko a kara maka ko daidai kudin da mutumin ya saya kai maka saya ka bashi wannan daidai kudin ya mayar maka da abinka wali maliki hi asaman aw zaid saboda haka wanda ya mallaka eh, wanda ya mallaka sai ya bada kudi ko kuma abin da ya karu akan haka wala asanu abin da ya fi fil wato ga wanda aka fanshe ki millistin daga wajen dan fashi da makami akluhu bil fida shine ya karbe ki da fanta saboda yan dan fashi da makami ne yazo sai ya ke kasa kasa ya ce ba zai bayar ba sai dai a biya ki sai an ki wani abu ko kuma an samu wani ki shi bai san dan fashi da makami bane sai ya saya a wajensa da ya saya to sai yanzu ana ana samun haka wani zai zo ya sace hankalin kan nan ya je ya sayar garin bincike sai a kama wanda ya saya ki bai san hawa ba bai san sauka ba ba wai irin wanda suke son banzan nan ba don akwai masu son banza akwai masu son banza wannan abu na fata ne abu yana da kyau da abin da sai ka ji kudin sa kadan to ya kaga akwai son banza a ciki to duk mutumin da ya sayi kayan barawo ko dan faki da makami ki bai sani ba a ka'idan musulunci sai daga baya sai aka zo aka gano to kai da ka saya ba zai taba yiwa kai hasara ba kwarai da gaske dole a biya ka kulinka in ya so a je a dire kan ainihin barawo kaga sabanin dokokin Najeriya kenan saboda da yake tsaban dokokin na iskanci ne kwarai da gaske zai ga wanda aka samu kayan sata a wajensa shi bai san hawa ba bai san sauka ba sai a murkusa shi wanda aka samu kayan sata a wajensa da yake shi ma rikakken ne sai gan shi yana walwala a duniya da farawar shi yana walwala a duniya wanda yake zalunci ne yana ɗaya daga cin abin da yake hana mu zaman lafiya a Najeriya saboda rikin bin tsari inda har haka za a yi ta tafiya to shi kenan kawo kowa ya tsaya yana nafi-nafi idan ka kubuta ka gama da duniya lafiya ka cika da kalmar la ilaha illallah in an je lahira ka samu ka shiga aljanna kenan in ba haka ba rikicin waɗansu ma zai iya shafan ka wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa Allah ya kauta wala الثمن أو الزائد والأحسن في المضي من لبس أخذه بالفداء وإن أسلم idan aka sallama ki. mu'awidin saboda wani canji mudabba kamar ainihin bawan da aka yi mudabbarinsa wani hauhu ko makamantinsa kamar mukatab istofiyar hidimatuhu saboda aka sai a cika hidimansa a samu a warware sun mahal yuttabau shin za a bi in aka kabi sama ne au bima baqiya idan ya yantu wani ya zo ya biya kulin ya biya kulin shin bayan da aka biya maka kudi ya samu yanci za a bi ki baki ran da ya samu ya biya ko kuma abin da ya rage in ya samu ya warware kin za a bi ki baki kaulani akwai zantuka guda biyu nan malam bai yanke hukunci ba saboda wasu ce eh wadan sun ce a wa abdul harbi yuflimu hurran in farra bawa na kafirin da ake yaka wanda ya musulunta ɗa ne idan ya gudu amma idan bai gudu ba har aka yaƙi ubangidansa aka kama ki a cikin ganima to hukuncinsa daban abu baki ya hatta gone ma ko kuma ya zauna har aka kama shi cikin ganima to sai ya yi bayani a gamsu idan ba a gamsu ba karke kun ga automatically zai zama bawa eh. la in karaja ba da islami sayyidihi ba wai idan ya fita bayan musulunta ubangidansa ba idan yana bawa sai ubangidansa ya musulunta sai ya fita ya gudu bayan ya musulunta aw bi islami he ko kuma da tsagwaron musuluntan ubangidansa wasu aka suke fassarawa amma aka ce ko kuma musuluntan shi bawa yana musulunta sai ya fita mai tsaya ya saurari ubangidansa ba yana iya yiwa kuma ubangidansa kima ba da dadewa ba zai musulunta don idan ya musulunta to zai ci gaba da zama a karkashinsa amma idan bai musulunta ba to akwai yadda za a kubutar da ke. wa hada masabiyu annikaha wato idan aka kama mata a fursunonin yaki to duk auren ya rushe a tsarin musulunci illa an tuzba wa tuslima ba'dahu sai dai idan an kama ta kuma ta musulunta a bayansa da aka zo sai aka kama mijinta da aka kama mijinta da farko kafin a kama ta daga baya ko sai aka kama ta sai ta ta musulunta miji ya musulunta kenan ya ba su a bisa auren su don ka'ida kenan tunda su riga sun musulunta ba za a raba auren su ba amma idan ba su musulunta ba to ta riga ta zama baiwa idan ta zama baiwa kuma haila guda ɗaya kawai za ta yi kun ga sabanin aka yi tsaki a yi haila guda uku saboda yace ba za a yi haila ɗaya ke yi duk matan da take karuwanci idan ta tuba za ta yi aure to haila ɗaya kawai za ta yi ta yi haila ɗaya shi kenan da eh, yana iya aurenta eh, ko liman ne ma ko mai wa'azi zai iya aurenta sun da ta riga ta tuba eh, ai haka ma ya fi za ta samu ci kwarai da gaske ko da kuwa ta kahara sai dai waɗansu ne suna kyaman haka tun matan da ta kahara da zina bayan ta tuba a ce liman ya aure ta ko malam ya aure ta Eh, saboda babu daji kwarai da gaske amma dai kamata ya ce malamin din koli man ya aure ta don za ta fi nazuwa eh, sai dai kuma ran da duk liman din ko malamin din wani abu ya dan faru wanda ya san labarin zai fada masa bakar magana eh sai da yawa to in a wani gari ne daban wani nisan duniya daman ta riga ta shagale a nisan duniya to idan ta tuba mu ma mun fi ba da shawarin haka eh, kamar misali a biyu to sai ta kamo hanya sai ta tafi sai ta je fatakon ko lagos sai a wurinta ko a lafiya sai ta kamo hanya sai ta tafi katsina ai kaga kaman dungu ne lafiya fa can kuma can dungu daga nan sai nijar saboda haka ko cikin shege aka samu haka ya fi dun ku warware wannan din ya fi sauki a ce ba ta da uba ko bayi da uba to sai ku ɗauke ki, daga katsina kuma yadda ki lafiya sai zai zauna a can lokacin da za a yi aure wane ne kaza kaza in namiji ne shi zai iya karban aurensa da kansa eh, tun da yanzu duniya kusan ba cika dogon bincike ba ba cika dogon bincike ba wani lokaci kai yin an yaba maka an ga ɗabi'unka shi kenan ko da yake sau nawa ake yin aure za a yaba wa ɗabi'un mutum sai an yi aure kuma waɗansu abubuwa sai ta fitowa eh, ba a son haka gaskiya ba a son haka amma dai duk abin da yake akwai mushila, tun da waɗansu ba su suka ja kansu ba kaddara ce ta jefa su waɗansu kuma yanzu kamar karuwai za a ce to akwai ganganci ko rashin tarbiyya to sai suka shiryu to kamata ya kai su wani waje can wata nisan duniya wanda ba ma wanda zai fada musu bakar magana tunda duk wanda ya tuba in Allah ya karbi tubansa ko an je lahira fa ba za a waiwayi wannan abin ba ya riga ya wuce eh. saboda haka wa hadama sabiyu an nikaha wato kamu a matsayin fursunonin yaki yana rusa aure illa an tuzba wa tuslima sai dai idan an kama ta ta musulunta ba da hu bayan musuluncin mijinta wa waladuhu wa maluhu fai'un mutlaqan sai dai ɗansa da dukiyansa zai kasance fai'i ne mutlaqan malamai sun ce wannan ana nufin ummul walad ko kuma ɗa shi ya musulunta ya abin na matsansa bai musulunta ba ko da wata dukiya ma a hannun kafin wannan lokaci to saboda lamiran ya rikita su ya sa wasu malamai suke ce akwai akwai abin da ake kiransa rakaka rakaka abin da ake nufi da rakaka shine cikin tsarin sentence jumal sun da suke cikin muktasar din nan akwai matsaloli da yawa to amma tun da samari ya yi daga wani abu haka ake tafiya kawai kuma littafi ya riga ya samu karbuwa saboda haka kurakuran ba duba ba yana eh, ba ta gani ya sa lokaci dole ka samu sharhi haka mutum yana dubawa la waladun sagirun subiyat banda yaro karami ga ainihin kitabiyya wanda aka rubuta mata jinga sai kuma aka kama ta au Musulmatin ko kuma musulma in akwai yaro karami normally idan baiwa ce tana da yaro karami aka rubuta mata jinga har da yaronta kun ga shi ma shiga cikin eh, ko kuma musulma tana da yaro karami amma na wani kafiri mai yiwa yaron kuma kaga yaro yana bin addinin ubansa ne ba uwarsa ba wa halki barul muslimati fayo shin manyan mata musulmi wanda aka kama su ma fayo ne a irin wannan tsari aw in qatalu ko idan suka yi yaki aka kama su sun zama ne su ma bayi ne tawila ne akwai fassara guda biyu shi karan kansa mai wannan littafi ya gagara rinjiya yadda hukunci guda daya duk inda ka ji tawila ne ko tawilatu to fassara guda biyu ne saboda haka bai rinjiya yadda guda daya ba wa waladul amati li malikiha sai dai kuma baiwa ɗanta na wanda ya mallake ta ne idan mutum yana da baiwa ta haihu to mallakansa ne su kaman tsarin dabbobi ne mutumin da yake da akuya wannan yana da akuya wancan yana da bunsuru ko wannan yana da saniya wancan yana da sa sai aka hada su waje guda sai sa din nan ta haihu ko akuyan nan ta haihu na waye nasu ne duka biyu rabawa za su yi to ne to haka su ma bayi eh haka su ma bayi amma ƴaƴa su kuma hukuncin da Allah ta'ala yi shine idan ya'ya ne suka yi aure duk inda mace ta je ta yi aure ta haifi ya'ya namijinta ne namijinta ne ya zawon lokacin haka rabu sai ka jiya ya ce a farmin na sai Allah ne ya ya yi hukuncin haka wani lokaci za a bar maka ya'yan maka rike su a wulakance wallahi ina jin mamakin waɗansu mazaje shin ba su da hankali ne dama suna da ciwon hauka ne ko kuma yan kyaye-kyaye ne ko ba su da tarbiyya ne ko Allah ya tsine musu ya la'ane su ne shi ya sa suke wulakanta ‘ya’yayensu suke cin wato ainihin haƙoƙinsu ko ba su ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata suke fifita waɗansu akan waɗansu ko wani abu makamancin wannan har ma waɗanda suke wa matansu haka daga mutum ya zo ya yi ta jibgan matansa mu abinda muka sani shine soja ne yake dukan matarsa saboda sojojin da aka lauka a da duk an dauke su bugaggu ne ko idan yaro ya zama kadari shi ne ake tura shi aikin soja to ba matarsa ba uwarsa ma zai tan abu ya baci ya za ga mutane da yawa ba sa son ƴaƴayen su tafi aikin soja a da haka ne ko yana yin abu sai a ce daman nan bariki ne saboda a bariki babu babba babban daga gaishe a bariki idan zai faɗa da akar yake yi babban bariki kenan in aka zo ka ce kaza ya ce ka ci kaza kazan ko kazan zai ce ko ubansa ne zai zai kaza ba to da haka sai ga yan iska sun yi laushi ya za da cizon bariki yi ba ko ina ne ake karban ka ba a da to bai kamata a ce da Allah mutum yana da mata ya dinga wulakanta su yana kaskantar da su ya maishe su yadda kasan dabbobi yadda zai daki akuya haka zai daki matarsa ba ko kuma a ce 'ya'yanka saboda ka saki uwarsu 'ya'ya suna nan wani lokaci 'ya'yan ma sai su kwana a waje saura kuma masu iyaye su kwana a cikin ɗaki kuma kana gani haba kai ko wani wani irin wawa ne ai sai a ce baka da hankali eh, ko kuma tsafe ka aka yi in tsafe ka aka yi to ke nan aka je lahira kaga da kai da mazaman kana tare da wanda ke matsafiya ce ko mai zuwa wajen boka ko abin nan mai mu'amala da masu zafi. to Allah kyauta to ina ganin karshen wannan babi kenan daman na tafi a gurguje domin saboda abu ne wanda yake mutanen da suke aiwatarwa tunda yanzu babu bayi shi yasa ba mu tsaya muka dabdale yadda ya kamata ba wallahu alamu sai babi na gaba babul jizya wa ahkamuha to wannan ma za mu karanta saboda in ana karatun ilimi ko da abu ba a aiwatar da shi ba za ce bari a tsallake shi ba wannan jizya na haraji kenan eh na haraji kun ga wancan kuma na jihadi an faɗi na jihadi cewa ku yaƙi mushrikai karkashin ayoyin da suka fassara maganan jihadi muka dire akan abin da ya shafi ganima wanda yake karin bayani ne na ayan da Allah yake cewa wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi zuwa karshen ayan to mun gama bayani akan wannan yanzu kuma zamu shiga jizya suwaye suke bada jizya suwaye za karbi haraji a wajen su suwane ne kafiran amana kuma idan an karbi haraji waɗansu haƙoƙi ya kamata a ce an kiyaye za mu yi kwatantawa da na yanzu tunda yanzu ana karban harajin a wajen kowa da kowa to an karbi harajinka waɗansu haƙoƙi ya kamata a ce an kiyaye maka abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladai abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh